za ki tsiya idan na rabar na ki baki na ahmad ɗinki muka ji ta tashi zaune tana cewa ha ba an ce sha ai ba za ki yi haka ba in kin hana kowa na san ba za ki manta ɗan ƙananki ki ba yana gaya miki anti sama anti ƙasa ya girmama ki yanzu dai ina na saye ki ta harare ta yana ɗakin mama a saman wardrobe na yi rafin ɗinsu guda biyu kuma ban ce ki taɓa ba sai na zo na ɗaukar wa malam nasa kai anti na ba dai son kai ba wannan malam ana ji da shi to ina na yan uwana ko su ba su da kaso ke kika san su ni ban san su ba suwa kenan ta ce yaya mufid da yaya halin oho haka ne fa to ki ba su na ahmad ɗinki tunda ai jini ya fi ruwa kauri to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba maisha ta matsa kusa da inda hajiyar ke zaune bisa da dumar sallah ta ce ki yi ki gama lazumin nan don wani abun daɗi na kawo miki in kuma kika daɗe in tafi da abuna ba daɗe ba Hajiyar ta shafa addu'a ta ta jiyu tana cewa me za a bani aka zo ana uzura min kin hana ni in yi wa mijina da ke kushewa isasshiyar addu'a ta yi dariya ta dubi minofa kai wannan tsoho kina ji da shi ni wallahi na so a ce na ga rayuwa auren ku in yi kwas din soyayya wai waye ga old lovers suka shi da dariya ita da minofa hajiya ta ce ja'irai ku kuka san wannan turancin ko yaran yanzu me kuka sani in ban da soyayya shirme soyayyar da ba a yi wa masoyi ladabi da babu tausayi a tsakanin juna a waje kafin aure ne ma aka fi lallaba juna amma da zara an yi aure sai a kasa haƙuri a lallaba juna kafin a ce menene sai ka ji har an fara yara kun ci gidanku e, ko ma gayyar ta watsi ka ji wai har an yi saki mu a zamanin da kafin ka ji miji ya saki matarsa ai sai ma ka manta ana wani abu wai shi sakin aure mai shi ta ce ai kafin mu yi aure gurin ki za mu zo mu yi zama na musamman ki koya mana dabarun zama da miji irin naku na mutanen da don yadda kullum kike ambaton sunan dan tsohon nan na san an yi zaman amana da lobayya da kai mata duka tana cewa ke dai kika san lobayya ni ba na abin da kika kawo mun. miyona na ta safa da marwa ta mika mata kek din da suka yi cikin takarda mai kyalkyali tana cewa kai hajiya mk bakinki ya san daɗi ta amsa tana cewa wai ba na ce a daina ce min hajiya mk ɗin nan ba haka kawai ku dinga haɗa ni da sunan wani ba mijina ba minofa ta ce kai hajiya yanzu mk ɗin ne ba kya so sabon bazauri muka yi miki baki gan shi ba ko tsufanki bai kai ba ya ce shi dai ya ji ya gani haka yake mutuwar sonki Ta su ma nemo abin duka ta ce wallahi in ba ku raba ni da sunan nan ba tsohon ku zan gayawa shi ya shiga tsakani na da ku sai ko suka yi ta dariya maisha ta ce kin ga minofa mu gaya mata ma'anar mk din nan don kada ta haɗa mu da a ba mu shiga uku kin san baya son abin da zai taɓa tsohon nan minofa ta ce yanzu dai hajiya bari ki ji idan kin ji mun ce hajiya mk to hajiyan makarfi muke nufi idan ba ma son faɗan makarfin shine muke gajarcewa mu ce hajiya mk ta ce awo ai na ɗauka shaƙiyancin ku ne don na san halin ku sarai kuna iya jajibo min mai suna irin haka da kun ga yadda ake dukan bazauri da sanda don sai na haɗa hadda ku da bazaurin na muku lilis da sandata suka yi dariyar kalaman hajiya ma'isha ta dubi minofa ki an kira isha bari in je in yi sallah mai malam ya kusa zuwa kada ya zo ya ta jira na minofa ma ta miki ni ma ai sallar zan yi tunda ni ma na ma ahmad din yana nan tafi ma'isha ta harare ta au abun gasa ne don na ce mai malam to me ya abun gasa in dai soyayya ce kin san dai mun fi ko iyawa in ban da ƙauyanci da ustazanci ma ni yaushe zan kira ahmad malam kamar wani tsoho ta yi gaba tana dariya maisha ta biyo ta au tsaya mana wallahi in dai soyayya ce mun fi ku iyawa ki bar ganin mu ustazai har da wanda ya fi mu iya soyayya mu da za mu yi irin ta gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kin dai san an zuba soyayya a gidansa shi da nana Aisha raliyallahu anha to irin ta za mu yi idan kika zo gidan mu za ki gani ko kuma tunda turawa ne sai ku yi irin ta romeo da juliet allah ya kyauta mu yi koyi da su mu ma irin taku za mu to minofa na zaune da ahmad haraba gidan kan fararen kujeru da ke gurin a rumfar da ake fakin motocin gidan fawaz ya iso gurinsu tare da yin sallama ya miƙa wa ahmad hannu suka yi musabaha sannan ya dubi minofa ya ce mutuniyar fa kowa ta kwanta ne Minufa ta miƙe tana cewa ta san za ka zo ai ba za ta yi bacci ba. In ma ta yi baccin to laifinka ne don kuwa tun takwas take jiran zuwanka. Ya ce a fara lallasar min ita wallahi uzuri ya hana ni zuwa tun ɗazu. Don Allah ya sauri kada mu ƙara ni mintoci. Ta wuce cikin gidan Ahmad ya ce kai abokina kada ka bada maza mana daga an yi fushi sai ka ruɗe haka kamar ba namiji ba. ya yi murmushi a ka san su ɗin ababen lallashi ne in ba haka ba sai su tutse wa mutum ya rasa gano kansu balle ma'isha 'yar lallami ce suna hirarsu har Nufa ta dawo ta ce gata nan fetowa ya ce ba ta yi fushi ba dai ko ta ce babu wani fushi da ta yi ai ba a fushi da masoyi ta ɗau kujeru guda biyu ta kai musu can inda suka saba zama ta aje kusan mintuna goma sannan gimbiyar tasa ta iso cikin shigarta ta kamala sanye da dogon hijabi har yana jan ƙasa hannuwan ne kawai a waje cikin hannun hijabi sai fuskarta da ke kyalli tamkar wata da ran sha hudu ta yi masa sallama tare da jan kujera ta zauna daga gefen damansa don ba ta son su yi gaba da gaba ko gaisawa ba su yi ba ya fara bata uzurinsa ya ce ki yi haƙuri tun ɗazun na so zuwa baba ne ya aike ni cikin gari kai masa wani saƙo ta ɗayin murmushi ha ba malam meye na damuwa aiken baba ai ya wuce wasa ya su mama da auta sauda suna lafiya maman na gaida ki kai malam yanzu cewa maman kai guri na za ka zo ya ce to me don na gaya mata kin sani ma yan matan gidanmu da sun ga na shigo ina kamshin turare in dai da daddare ne sai kin ji suna cewa yaya fawa a gaida mana anti mai isha har kunya suke bani gashi a gaban mama wata ran ma baba na gurin ta yi dariya to ya kake yi ya ce fuska kawai nake yi in ce musu zan gaya miki sai da zai tafi sannan ta shiga gida ta kawo masa kek din a naɗe ta miƙa masa tana cewa gashi kaɗan fa za ka ɗiba ka ba mama sauran ya amsa yana cewa in har kina son yi wa mama kyautar wani abu to ki zo gida ki gaida ta sai ki taho mata da kyautar ki ba ta hannu da hannu ta gane manufarsa shi fa lallai sai ta je ta gaida mamansa ita kuma ta nuna masa ba za ta iya ba sam ba shi a tsarin ta zuwa gaida iyayen saurayi tunda sun ganta a hoto hakan ya wadatar ta dan dube shi kana nan dai a kan bakanka na sai na je na gaida mama ni kuma na gaya maka gaskiya ba zan iya zuwa ba nan gaba fa idan muka yi aure har sai sun gaji da nina to ba gwara mu bari su yi ɗoki ba ranar da za su fara ganina? na sai da kai gefe shikenan hakan ya yi ni ma na fi son in ga ana rububin ki ranar da za a kawo min ke gidana to a yanzu haka su ma'isha suna shirye-shiryen zana wasu ta wayek da neko kuma a lokacin ne abbansu ya shaida musu yana son kowa ta tsayar da wanda take so don a hangensa wata 'yar guguwar rigima na neman ɓallewa cikin zuriya tasu tsakanin maneman ma'isha don ga abdulhalim ɗan ƙanwarsa ga mufid ɗan yayansa sannan ga wani yaro da ke mutunta sa an ce mishi ta fi son sa wato malam fawaz to shi yasa ya ga gara tun wuri ya maganin matsalar suna zaune a falon mama a wani yammaci yayansu abdullahi ya shigo falon ya zauna a kujerar da ke gefen mama ya ce san da gida mama ta ce yawa dan kwallon duniya hala daga kwallon aka dawo ya yi murmushi wallahi daga can nake dubi ciwon da na je yau ya so mu naɗa safar ƙafarsa daidai ƙwaurinsa ciwon ya bayyana fata gurin ta kwaye ya yi jajir mama ta saki tsaki wani abdullahi ƙwallon nan ba kwa iya barinta ne kuke nan kullum daga ciwo sai targaɗe sai ka raya? tunda dai ba ibada allah ba ce ai ya ci ku saurara mata ko ya karasa cire takalmin kafarsa sannan ya ce ba za ku iya ganewa ba ne mama ita kwallo ta riga ta shiga cikin jinin jikin samari matasa ire-iren 'yan raunukan nan ba komai ba ne a gurinmu to namiji in baya jin cuka a jikinsa ai sai ya zama kamar mace ta taɓi baki ai sai ku yi ta yi jiki magayi ya dubi minofa ke ɗebo min ruwan zafi a baho ki ɗauko min ƙaramin tawul in gasa ƙafar. da miƙe tana duban mama ta ce mama a falon ki za a yi gashin kafa gashi duk jini fa ya daka mata tsawa ke munafuka ce ko to ina ruwanki ko ɗakin maman naki ne yar tsurku wallahi in baki bi a hankali ba ke za ki gasa kafan nan ki wanke ta ki mata dressing zan ga ƙarya kyama jini yara sai tsirkun tsiya ni gara ma da abu ya ce duk ku fito da miji ya aurar da ku ku tafi can gidan mazajen ku mu huta sai ko mama ta yi karabta ce ai ko baka faɗa ba ni ma ba zan yadda a yi min ƙazantar jini a falo ba ƙanni ya dame ni tashi ka tafi bayan ɗakin ku ko ka je waje maisha da ke gefe ce suka haɗa ido tana yar dariya ƙasa ƙasa ya harare ta sannu yar tsurku ta biyu ke ma za ki sa a kore ni ne ko na ga kina son yin magana ustaziyar ƙarya kawai minofa ce ta yi magana daga kofar falon mama in shigo da bahun ko in aje masa a waje kafin mama ta yi magana ya amshi wallahi in baki shigo da shi ba sai na kusa ballaki biyu a gidan nan ta shigo ta aje a gabansa ya bi su da harara ita da ma'isha da suke zaune dab da juna ya ce ai na kusa in yi maganin ku a gidan nan tunda kuna wani yanga hotunan ku zan bada a masallacin haruna danja a samar muku mazan aure ko masallacin shagalinku kun gama za ku sami 'yan boko in ma masu kuɗi ne duk akwai su zan ga ƙaryayyan ga suka buɗe baki cike da tsoro da mamaki don sun san kaɗan daga aikin abdullahi kenan zai iya fiye da haka ma minofu ta dubi mama kina ji ko mama wulakantar da darajar mu yaya abdullahi zai yi kamar mu ne za a kai hoton mu masallaci sai ka ce mun yi kwantai wallahi ki gaya masa 'ya'yanki ba rasa masoya suka yi ba gara ki hana shi kin fasan halinsa mama ta dube shi ha ba dai shi ma wasa yake yi ai kun wuce ajin da za a yi tallaku ga kunan masha allahu shi dai ne zan zaɓo masa mata a gida makarfi ko ma ƙauyen makarfin ku banne da shi da ladiyo za a haɗa su auren zumunci maisha da minofa suka kalli juna suka yi dariya minofa ta ce wai waye ga ladiyo ana zare ido a zariya an auri ɗan boko sai laluba ƙwallon asim da ke kusa da shi ya tiƙa mata a fuska suka tashi da gudu suna dariyarsu shi kuma ya kwallo sosai tun da mama ta sako zancen ladiyo to ranar wata alhamis suka shirya da hantsi ba su da jarabawa ranar za su shiga kasuwar sabon gari za su yi sayayyar abubuwan da za su yi amfani da su gurin bikin yayarsu kanwace gurin halim da suka dawo kasuwar sai suka sauka ta gidan goggo kubura suna takawa zuwa gidanta daga bakin titi ne wata haɗaɗɗiyar mota ta dinga bin bayansu a hankali mai motar yana ta musu hon sun ɗaukan hanya suka tare masa sai suka canza hannun tafiyarsu suka koma ɗaya hannun sai suka ga ashe ba nufin ke nan ba su da yake bi nufi ta ce kin sani mu fa mai motar nan ke bi mai shi ta jatsaki ta ce kyale shi iska ce ke wahalar da mai kayan kara kada ma ki ga. yi maza mu shige gidan gugu kuburin mu ba iska a jiyarsa da sassarfa suka yi saurin shigewa gidan a falanta suka watsar da lojojin da suka yi siyayya su ma nan kasan kafet ɗin tsakiyar falanta suka baje suna mai da numfashi saboda tafiyar sassarfar da suka yi mai kama da gudu amarya da za a yi bikinta ne ta shigo tana kallon su ku kuma fa kamar an biyo ku sai aji numfashi kuke ke kuma ina niƙaf ɗin yau wace rana ta ja tsaki hmm, ke dai bari kawai uwar iyayen nan ce ta ja min za ta sayi gilas ɗin ido shine fa ta ɗauko wani wai zai yi min kyau don allah in gwada na cire niƙaf ɗina na gwada kin san abin mamaki cire wadda na yi na gwada gilas shine fa muka neme shi muka rasa ni kam ina ganin kamar masu shagon nan suka ɗauki don tun zuwan mashi ainihin mai shagon ya damu sai na cire niƙab na gwada glass na ce masa ni ba na sawa to yana jin da su suka ɗauki ko da yake babu kyau zato bacewa kawai ya yi wallahi da muka taho sai ina ji na kamar tsirara nake tafiya tamkar kowa ne yake kallo na san ma dalili kenan da aka biyo ku don jama'a ɗauka za su yi wata bakuwa ce kike kenan kullum fuska a lullube kamar goro maisha ta ce kai anti mami wa kuma zan buɗe wa fuska tunda an riga an yi cinikin fuskar ba gara in tattalawa mai ita a basa ba anti mami ta yi dariya kwarai da gaske yake gara a tattalawa yaya na fuskar shi don fuskar shi akwai ɗaukar hankalin 'yan maza gara kam ki ci gaba da lullube take daina haɗa gosulu a titi mazaro Assalamu